malaman sun ce batun shaye-shaye tun ma ba ga matasa a fadin kasar nan ya zama abin damuwa inda suke kira kan bukatan a magance matsalar zunubi mafi girma shine kai shirka da Allah subhanahu wa ta'ala bayan Allah subhanahu wa ta'ala shine wanda ya halicce ka ka bawa malaman amana ne da makarantar baki daya a yayin da suke zaune a makaranta tsawon zamansu su ne iyayen yaran su ne komai don haka su ma sai sun tashi tsaye sun kira ga hukumomin da abin ya shafa da su kafa dokoki da zai hana yawan shaye-shayen kwayoyin da kuma sai da shi ga al'umma kare 'yancin dan adam wa'inda ake tauye musu su kamar ƙananan yara da aka yi musu fyaɗe ko kuma mata 'yan mata da ake musu auren dole to wannan muna tsaya tsayin daka mu ga su wayanda ba sa so an aurar da su ga wayanda suke so sannan yara saboda haka muna buƙatan wato majalisu na jihohi ko su su ceci al'umma kan wannan su yi abin da ake kira bailo uh, ah, edict sorry su fito da dokoki da za su haramta wannan wanda za a iya masu bincike jami'an tsaro in sun kama su yi bincike su kuma kai mutane kotu akan wannan uh, dokoki da ƙarshe sun jawo hankalin iyayen yara da su rika sanin wane ne sanin abokanai 'ya'yansu kana su rika yi musu gargadi na bukatan su dina shaye-shaye muhammad idris labarun liberty